matanmu sun ɗauka tara wa 'ya mace kayan mata shine magani ba shi bane yarinyar da bata san ɗa namiji ba kin ɗauki magani kin dumbula mata a jiki tamkar fa mota karamar mota ne kin ɗauko injin tirela kin ɗora mata akwai cutarwa ko ba cutarwa sannan kuma daga lokacin kin canza mata tunani a aure ibada ya hau kan wani network wani daban <clears throat> amma menene abin da ya kamata ku ba wa mata su ci wanda na samu sauƙi. in kai namiji ne akwai wani asir da suke ce masa asir jaza'ir da ayaba da karas da kurkum kuna bi na ayaba guda uku <clears throat> leman zaƙi guda ɗaya leman fa mai zaƙi ba mai tsami fa babba <clears throat> karas guda hudu ɗanyen citta guda ɗaya sai kurkum shine turmeric guda uku da karas da citta da kurkum kankare su ake ayaba yankawa ake idan aka zuba ruwa aka nika shi aka tace ruwan awa ɗaya kafin mutum ya kwanta ya sha duk sanyi da cutar da yake mara mutum zai sha ya samu lafiya kuma garkuwar jikinsa tana karuwa <clears throat> idan kuma namiji ne na namiji ne wannan sannan na biyu wancan mata da namiji da su sha wannan kuma zallan namiji ne kawai shi kuma batik shine kankana da bawon kankana da ruwan cikin kankanan da 'ya'yan kankanan sai a kankara bayan <clears throat> sai a samo ɗanyen citta sai a haɗa su a nika in aka nika sai a tace ruwan in mutum yana sha duk cutar da yake marasa zai rabu da shi da izinin Allah